jama'a mu sauraron sashen hausa na radio france international ya rafi barkamu daura haka barka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin dandalin fasahar fina-finai shirin da ka tattauna al'amuran da suka jibanci fina-finai a tarayyar najeriya shirin namu na wannan mako dai zai mai da hankali ne kan butun soke gina katafariyar masana'antar shirya fina-finai da gwamnatin tarayyar najeriya ta yi a jihar kano da a baya gwamnati ta ƙudiri aniyar ginawa kan tsabar kuɗi naira miliyan dubu uku a garin kofa da ke karamar hukumar bebeji ta jihar kano da farin dai ɗan majalisar wakilan tarayyar najeriya ne da ke wakiltar ƙananan hukumomin ƙir bebeji ya gabatar wa majalisar wakilan tarayyar ta najeriya wannan bukata kuma majalisar ta amince da kudirin da ke bukatar gina katafariyar alkaryar shirya fina-finai ta ƙasa da ƙasa a jihar kano da ke arewacin najeriya daga bisani kuma gwamnatin ƙasar ta amince da wannan shiri a cikin hanzari inda aka tanadi wani katafaren yanki a garin kofa da ke cikin ƙaramar hukumar bebeji kan tsabar kuɗi naira biliyan uku To sai dai murna ta koma ciki bayan fitar wannan magana ta zama kan gaba daga cikin batutuwan da jama'ar jihar suka shiga tattaunawa wanda ya sa majalisar malaman jihar shiga maganar tare da nuna adawarta da shirin wajen nuna wa gwamnati irin illar da gina masana'antar fina-finai wato film village za ta iya haifarwa jihar ta kano abin da ya sa gwamnatin ta najeriya ta soke wannan shiri nata ta hanyar sauya shi da gina katafariyar masana'antar yin rinin kaya da aka san kano da shi wanda gwamnati ta ce shi ne zaɓin al'ummar kano ba wai gina masana'antar fina-finai ba To ganin yadda wannan al'amari ya ɗau zafi ta ɓangaren masu sana'ar ta fina-finai ya sa wakilinmu daga jihar ta Kano Abubakar Isa Dandago ya nemi sanin abin da ake nufi da fim Village ma tukuna inda kuma ya tattauna da Garzaliya Kubu wani ɗan jarida a jihar ta Kano ga kuma yadda firas ta kasance. Wato abin da ake nufi da ita wani guri ne aka ware ko kuma za a ware ko kuma akan keɓance domin gudanar da hada-hada ta shafi shiryawa tsarawa da ɗaukar fina-finai maimakon watakila ka kawo masu sana'a daban da ko kuma sana'a iri ɗaya su zauna a guri daban-daban daban-daban daban a haka baya samar da abin da ake na musamman wajen kamar farashi ko kuma kudade da ake biyan su kansu aftoci ko kuma kudade da ake biya wato wajen harkokin da suka shafi to sai ka kawo su guri daya ka tattara su guri daya sai ka fitar musu da tsari wanda kuma ko da a ce ga misali ana so a wani fim da ya shafi tarihi shekaru 100 da suka wuce a wannan guri za a iya tsara irin garin yadda yake shekaru 500 da suka wuce sannan a samar da irin kayayyaki na wannan zamani da kuma al'ada da ba ta zace wannan eh, zamani ba a nan abu biyu ne na ɗaya wato yana samar da yanayi da ake bukata ta fuska tafikar da kasuwancin da kuma cin nasarar da aka sanya a gaba wajen sayarwa da kuma samar da kudaden shiga ga gwamnati wato abin da dai ake nufi kenan a takaice da shi wannan alkariya ta shirya fina-finai ko kuma film village a turanci ina ta da wadda ake kokarin da za a yi a jihar kano irin ta ce ko ko tana da bambanci irin ta ce ba ta da wani bambanci da wadda ake sa ran ko kuma ake aka so a yi a jihar kano sai dai abin da ka san ya jawo wata suka shine mutane ko kuma al'ummar suna ganin akwai bakin al'adu da za a kawo musu wanda ba al'adunsu ba ne tun an ce film village ka san guri ne da mutum ko daga hollywood na america ya zo ko kuma daga bollywood na india ya zo yana da yanci ya shiga tarayya ne gaba tarayya ne gaba ɗaya zai je kuma ka ce kasa da kasa gaba daya zai iya zuwa nan gurin ya kawo wato script din su shirya fina-finai na abin da ya shafi watakil tarihin afirka ma ga misali bakar fata to zai iya zuwa ya yi wannan kuma shine ake tsoron watakil za a kawo su bakin al'adu da za su gurɓata al'adun wato al'umma da ake da shi na yanzu misali da ba cikin jama'a ba ne an keɓance ta ina zai gurɓata al'ada eh wata gurin da aka yi shi eh, tun da kamar in ka duba wani yanki ne ko kuma karamar mm. wata karamar hukuma ce da take da manoma mm. aikin su aikin noma ne mm. wanda ku na bi su domin in ji ra'ayin cewa ai wannan abu an kawo muku na ɗaya zai samu da matasan ku aikin yi na biyu kuma za ku ƙara bunƙasa ta ɓangaren tattalin arziki me zai sanya ku juya wannan al'amari baya buƙatar sa anan shine dan me zan faɗi haka bayan gashi nan suna harkar noma ba a zo an musu rijiya da za su dinga yin noman rani a gurin su ba idan da akwai abin da za a musu wato bai fice a musu noman rani ba ɗaya ɗaya na bi labarin nan har zuwa wannan yanki to a matsayin ka na ɗan jarida fasa yin wani al'amari a jihar kano zai kawo na kasu ga sana'ar fim ɗin duk da jaririya ce dama yanzu haka tana fuskantar na kasu mhm. tunda yanzu ga misali sai ka je ka kai fim ɗinka mhm. sai ka ce to bari a je Legas a wancan lokaci a buga maka wanda yanzu a china ake bugowa mhm. a wancan lokacin in ka kai kafin na ke fito kwafi dubu hamsin wanda ya buga maka shi kuma taɓar wani hanya ya fidda kwafi dubu ɗari ya tura kasashen afirka wanda kaga wannan shi ya haifar da abin da ake kira piracy mhm. wata fasakori kenan na harka ta fina-finai ya saba wa doka da ka'ida a fin village din ba inda babu har gurin buga fina-finan da sauransu ba yadda za ka fitar da shi ta takaici za a samu a tsarkake harkar ne gaba ɗaya kuma ta zamanto a guri ne kuma gwamnati ta sa ido kuma ta samu kuɗaɗenta da ta kashe a wannan waje. To tun da mun ji ma'anar fim village me kuma ra'ayoyin mutane dangane da wannan koma baya da 'yan fim ɗin suka cimma a wannan taliko ta koma abubakar ɗandago ya kewaya a garin na kano inda ya soma tambayar shaka abdullah gadon dankaya ko yaya su malaman addinin musulunci suka kalli wannan gina masana'anta ta fim har suka gano tana da illa suka kuma sanar da gwamnati ta fasa wannan ainihin wato alkariya da za a gina ta fina-finai wato a mahanga ta shari'a da mahanga ta zamantakewa yau da gobe yana nuna cewa ba za ta zamanto alheri ga mutane ba ta dalilai kamar haka na farko dai kowa ya riga ya sani halin da al'umma take ciki a yanzu abin da ake da bukata wato sama da wannan Da gaskin dalilan gina masana'anta shirya fina-finan dai har da haɓaka tattalin arzikin jihar Kano da Najeriya baki ɗaya ta hanyar samar da ƙarin kuɗaɗen shiga. To ko takamaimai mai hakan zai haifar cikin al'ummar jihar Kano? Ga Usaz Abdallah. Yawwa, na farko dai akwai lalacewar tarbiyya. Ko shakka babu wannan ba wanda zai yi abu nan su kansu 'yan fim ɗin da kansu masu kyakkyawan manufa daga cikinsu suna faɗa cewa barin a zartar da wannan abin wallahi shekara ɗaya idan aka yi shi sai an shekara hamsin ba a gyara barnar da za a gabatar a wannan wuri ba sannan zai taimaka wajen yaduwar ainihin wato mutuwar aure mata za su yi ta kashe auren su zo don shiga wannan abu da kuma hana yin auren kowa ya sani yanzu 'yan mata da yawa suna rikici da iyayensu sun ƙi su yi aure sun zo sun shiga wannan harka sannan security ma a ƙasa samar da wannan abun a wannan wuri ma babu security ma a ƙasa saboda wuri ne matattara kowa da kowa barawo zai zo dan fashi zai zo masu shaye-shaye kuma zai taimaka wajen hana yaran mu karatu yara za su kisu su je su karatu a jami'a za su ce su shiga wannan harkar za su kisu su je su karatu a sakandare da yarinya ta taso gwanda ta je samu wannan kuɗi haka za ta ji yaran ba za su je su karatu a ainihin wato samu matsayi babban matsayi da za su samu ilimi ba zai illata mu akan harka ta ilimi da ilimin zamanin da kuma shi kansa ilimin ainihin addinin amma da yawa ina gaya maka akwai shaida wallahi daga cikin su kansu masu wannan wasannin wato za su ba da shaida akan cewa yin wannan abun bai zai zama alheri ba kuma ba shi muke bukata ba a tsari na demokaradiyya idan za a kawo wa mutane aiki a kawo musu abin da suke da bukata. A hannu guda ana ganin sau da dama akan yi amfani da shirya fina-finai wajen tallata addinai ko wata kyakkyawar ɗabi'a. A nan Sheikh Abdallah baya ganin masana'antar za ta taimaka wajen ilmantar da jama'a a addinance. Akaramakallahu addini tintinin Allah ya yi bayanin hanyar yaɗa shi. da hanyar sayar da shi da hanyar bayyana wa mutane sai ta hanyar wasan kwaikwayo za a yada addinin musulunci wannan maganar fa kawai dai mutum zai faɗi dan abin da zai kare kansa ne amma addini kar wani ya zo ya shiga ya ce wai ta wasan kwaikwayo zai yada addini ana faɗa ba za ka faɗi mutum ba za ka hana mutum ya faɗi ra'ayinsa ba amma Allah ya yi bayani annabi ya yi bayani yaya ake yada addini sannan kuma fa kar ku manta fa a al'adance fa mu fa mutanen Kano muna fa da al'adunmu da suka dace da mu to wannan bai dace da mu ba gwamnati za ta iya ɗaukar su musu abubuwa za su taimaka musu amma wannan fa zai shafi mazauna garin zai shafi al'ummar garin zai shafi tarbiyya kuma a je a tambayi mutanen garin shi suke so a tambayi mutanen jihar aikin da suke so kenan yanzu wannan shi suke bukata a wannan halin da muke ciki kawai wannan shi ne. amma duka wannan ababi ne na shawara kuma a matsayinmu na masu karantarwa Allah ya gaya mana litubayyinun na holin nasi ku yi wa mutane bayani na gaskiya To yayin da malaman addini ke kallon gina masana'antar a matsayin wata hanya ta raya baɗala a cikin jama'a. Abubakar Isa ɗan da ya nemi jin ta bakin ɗaya daga cikin daraktocin shirya fina-finai a masana'antar Kannywood cewa da Aminu S. Bono ga kuma yadda firarsu ta kasance. Da farko dai sai dai mu ce alhamdulillahi domin duk abin da ya same ka ka kaddara wato daga Allah ne. abin da ka samu Allah ne in ma ka rasa Allah ne kuma idan ka samu ka gode masa in ma baka samu ba sai ka gode masa amma gaskiyar magana shine duk wanda yake sana'a irin wannan tamu bai ji daɗin wannan lamari ba domin wani ci gaba ne ya zo mana wanda kuma wato tun ba mu gama murnar zuwansa ba kuma aka ce kuma an janye wannan al'amari to kaga akwai wato gaskiyar magana akwai ɓacin rai to amma abinda mu muka ɗauka shine wannan sana'a dama jaririyar sana'a ce a duk duniya inda ake fina-finai mu wannan industry din tamu za mu iya cewa ita ce jaririya amma kuma wadda ta samu ci gaba a ɗan ƙanƙanin lokaci domin ka lura gaba ɗaya yau ba mu kai shekara wato talatin ba amma ana yin maganar yin fim village wanda in ka koma hollywood shekarar su nawa suna fim kafin a fara tunanin fim village to ina ganin wannan ma wata nasara ce kuma da sannu idan al'umma suka fahimci menene ainihin fim village din kuma suka fahimci wannan sana'a ce to za a yi ta kuma al'umma a lokacin da za su ba da goyon baya a yi a ganin ka kamar al'umma sun yi wa tsarin fim village din sabanin fahimta ne sosai ma kuwa a yawa yawa ma sun ɗauka wata matattara ce wadda za a je a taru maza da mata a zauna a yi hole a yi abin da aka ga dama kamar ya yake tsarin to an shi fim village in wato mal abubakar fim village wato ah, masana'anta ce yanzu mutumin da yake da masana'anta yanzu kamar stadium da ake gina filin kwallon filin wasan kwallo idan an gama kwallo ba fitowa ake a rufe ba to haka fim village take guri ne da za a samar da duk wani irin nau'i da kake nema na gurin da kake so ka aiwatar da fim a ciki ko kogi ko daji ko kuma gine-gine ko kasuwa ko filayen wasanni ko abin da ya shafi wato irin titina za a yi taswirarsu kamar yadda na waje suke don kada idan ka fito waje ka hana mutane gudanar da al'amuransu na yau da kullum sai a gina ma irin wannan a cikin fim village sai ka je ka yi wanda in wani ya gani zai iya cewa ma wannan kamar titin unguwarmu amma ba shi ba ne Masala shi aka yi a cikin fim village idan ka gama aikinka fitowa za ka yi ko yanzu da bamu da fim village muna zuwa garuruwa mai aiki idan mun je gari muka yi aiki idan yamma ta yi za mu ɗebo kayanmu ne mu fito mu dawo masaukanmu inda za mu muke kwana in ba garinmu ba ne in garin ruwanmu ne kowa ya tafi gidansa gurin iyalinsa kashe gari a ƙara dawowa a ci gaba da aikin nan to shi fim village fa wani guri ne da za a samar maka da duk abin da kake bukata ka yi a ciki gwamnati ta san kana nan gurin kuma gwamnati tana karuwa da abin da kake maimakon ka je wasu gurare ka rika ba da kuɗi kana hayar a guraren da za ka yi wannan aiwatar da wannan fim mm. sai ka biya gwamnati mm. ita ta karu da kai dama tana karuwa da kai to ta kuma ƙaruwa da kai kai ma kuma ka karu da ita kuma kaga za ta sa ido za ta sa ido domin da yawa yawan lokaci muna yin fina-finai da suka shafi 'yan sanda ko sojoji ko kuma a cikin fim ɗinka ka shirya akwai fashi da makami idan ka zo kana yi a kan titin unguwa al'umma suna razana sukan ɗauki abin gaske ne amma idan aka killace ku a guri guda ba wanda ya san abin da kuke sai ita hukuma da take kallo in ma kuskure kuka tana kallon ku ita za ku ce a'a wannan abin ba haka ake ba ku gyara kaga ta killace ku ta kuma sa ido a kanku ku ta yaba muku kuskurenku ta gyara muku to mala aminu laifin waye kenan ganin al'umma ba su fahimci abin ba laifin ku ne ba ku wayar da kan jama'a ta hanyar tallace-tallace a fina-finan ku ba ko laifin gwamnatin ne e to gaskiyar magana wato zuwan al'amarin ya zo a ƙwararren lokacin da ba za ka samu dama ka yi tallace-lallace a fina-finai ba amma mu abin da muka ɗauka al'umma mun zo wani ƙarni da ake cewa duniyar ka a tafin hannunka mun ɗauka inda duniya ta ci gaba ake gane al'amura a cikin ɗakin ka kana bacci za ka iya koyan ilimin da baka je makaranta ka koye shi ba to mun ɗauka al'umma sun rigaya sun gama da wannan a babin tun da pin village din nan an yi shi da yawa a duniya banda na hollywood a egypt akwai shi bayan egypt akwai shi yanzu idan ka shiga india studio studio da ake ɗaukar fina-finai a india suna da yawa ba adadi to sai muka ɗauka da. da kasar da ba musulmai ba da ƙasar da suke musulmai da ƙasar da ba su da al'ada da wadda suke da al'ada suna da wannan pin village din sai muka ɗauka duk duniya mu ma an fahimci me pin village saboda haka kawai sai muka zo kai tsaye da sunan pin to wannan shine gaskiya abin da yasa ba mu samu damar talla ba amma kamar mu a tunaninmu daga gwamnatin hannu ba mai laifi tunda abu ne na ci gaba kuma ba a najeriya aka fara yin sa ba a duk duniya aka fara su magiya. Gumban dutse igiyar ruwa mai sarse, ragayar dutse ajalin mai ɗaki sai jigo. Da, Idan adam mai canza ne nasa, nasa ma ke take na karkasa. Babu imani a zuciyar mai yanzu kowa ta sai ke. Eh, kunji Adam zango, zan cika zai girgo. Saurara kuje zan casa abin da zango. Allah sannan a cikin su galilan wasu ke aikin Allah wasu sun samu duniya suna ta ɗiban daula wasu ko ba su da komai kullum idan su da kwalla mu taimaka don Allah yo so da amana sannan mu zauna lafiya mu canza halayen mu saboda rayuwar gaba ta da tabbas eh. igiyar ruwa mai sarse bayar dutse ajalin mai daki sai jigo malam adam zango ga tambaya ta zan yi maka rayuwa da akwai matsala da mai da mai faka fuskanta el mu'az bari can nan rayuwar mu akwai muni kowa daga ya juye hausawa sun juye yaran ma duka sun jure kaga ya ta bunƙasa ba aure sai dai yawo kai dakata malam zango ai A'a, a'a, na iyaye ne wasu sai kaga sun bar 'ya'ya na ta ɗaukar nauyinsu to hakan wai baiwa ce kai elmaz wace baiwa ce za ka ga yarka cikin daula baka san sana'ar ta ba ma za ka ga wai ta sai hala rayuwa sai da haula adamu zango akwai illa eh tabbas fa akwai matsala burin kowa dai daula dutse igiyar ruwa mai sarze To madalla, yanzu kuma bari mu ji ra'ayin wasu matasa kan batun soke aikin gina ita wannan masana'anta ta shirya fina-finai a jihar Kano. Ah, sunana Abdullahi Bafaɗan da ah, gaskiya ni dai bana goyon bayan wannan sokewar da aka yi. Saboda da duba da yanayin yanda mu muke so mu ci gaba a harkar a irin fina-finai in muka duba da irin kasashen da suka ci gaba kamar su bollywood hatta saudiya ma ko da yaushe ci gaban muke nema an zo da wannan abun kamata ya a wayar da mutane kai menene abun ba wani guri ne da aka yi shi wanda za a je a tari. wai mata da wasu maza a zo a ga wani ana badala ko wani abu lokaci ne kawai za a zo maimakon a tafi wani gari eh, dan za a fi ma kauye sai an je wani kauye za a yi ko za a yi a birni sai an tafi wani hotel ko wani katon guri za a yi to wannan abin duk yana nan kuma ina ganin za a samu aikin yi matasa da yawa za su samu aikin yi akalla sama da mutum biyar ko dubu ma za su iya samun aikin yi a wannan guri sunana bashir wada wanda aka fi sani da bash freedom to me ra'ayinka game da wannan batu gaskiya ina farin ciki da aka sauke wannan pin village daga garinmu mai albarka kano domin muna tunanin guri ne da za a dinga baɗala da sauransu kuna ganin gurin zai ka illa ga al'umma kano kenan kwarai ma kuwa domin kano mun yi suna da tarbiyya ta addinin musulunci in aka yi mana wannan abin a kano zai iya bata mana tarbiyyar yara suna na habib muhammad ke gaskiya ni wannan abin ina kamar dan tsakiya zan iya cewa tun tunda gaskiya ni ban goyi bayan ayi ba kuma ban goyi bayan a bari ba dalili kwa shine saboda gaskiya ni ina ganin abin in an yi a wata mahanga tawa zai iya kawo wa jihar kano ci gaba da kasa baki da a wata mahangar kuma zan ga gaskiya zai kawo lalacewar dama ana ganin an lalace din su kuma daman su kowa ya san su akan wani hali wanda yake ba na kwarai ba to kasancewar an ba su dama an ware musu ma wani bangare zai daɗa jawowa mutane su ringa sha'awar su ringa zuwa gurin dan su ringa koyo irin abubuwan da suke yi sunana ummi aisha a gaskiya ra'ayi na ban ji daɗi da aka kawo mana ci gaba har igari igari igarin mu saboda za mu samu kuɗin shiga amma an zo an soke an ɗauka an kai wata jihar za a je a ƙari su da su ni dai gaskiya ban goyi bayan wannan al'amari da aka yi ba ina goyon bayan a kawo matasan mu sana'a bun da za su ƙaru da sana'a yin su eh ai maza maza muna roƙon baba Bahara a taimaka a taimaka mana a da mana da wannan abu mu To bincike dai da wakilinmu Abubakar Isa ɗan dago ya gudanar ya tabbatar da cewa jama'a na sukar manufar gina katafariyar masana'antar tafin village ɗin ne lura da halin matsin tattalin arziki da ake fuskanta a Najeriya. abinda da yasa suke ganin akwai katon kuskure a ce an ware kuɗi masu zafi har naira miliyan dubu uku wajen gina wannan masana'anta ta fim village a daidai irin wannan lokaci da jama'a ke fama da fatara. Jama'a mu saurare da kuma wannan muka kawo ƙarshen shirin namu. A madadin ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin baki a ciki da kuma wakilinmu Abubakar Isa ɗan dago da ya taimaka kwarai da gaske wannan shirin ya kammalu kamar yadda kuka ji shi. Ni Muhammad Salisu Hamisu da na gabatar ke cewa da ku bisa lamu huta lafiya.